الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتن أسبر 30 ga watan shawwal hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai wanda kuma hakan ya daidai da goma sha takwas ga watan afrilu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a ci gaba da darasin mu na tauhidi kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haduwa da yan uwa masu albarka a wannan masallaci na gidan marigayi alhaji ahmad cancangi allah ya ji kansa da rahama domin karanta wani littafi na wato kitabun tauhid wallafar salih fauzan al allah ya kara masa lafiya kuma malam yana ta bayani akan abin gane da abin da ya shafi shirka inda malam ya kawo dalilai ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke nuni akan cewa shirka na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ya kawo dalilai guda shida da bayan kawo dalili na shida cewa shirka tana da wani irin matsayi a cikin zinubai ita ta musamman ce ya kawo hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi akbari kaba'ir shin bana faɗa muku mafi girman zunubi ba sahabbai suka ce ga ya mana eh ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-ishraku billahi wa uququl walidain wato saba ma Allah da kuma da wato shirka da Allah da kuma saba ma iyaye ranar muka tsaya za mu tashi a farkon shafi na goma cif cif an ga wurin mala ya ce ƙalar allama ibn al-qayyim masanin malami ibn al-qayyim al Allah ya ji da rahama yake cewa akbara subhanahu أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته واتو ألا من جمال الوكاكا ياي بيان انشاء من فرح لتا دا أمرني ديك اتشاء له الخلق والأمر سجدت معنو أن الشيء أن يعرف بأسمائه أسأل الله رسولا ينسى لسبوك انت ويعبد وحده لا يشرك لا يشرك به أبو سامس الشيء كري كرأ هذا الشيء لقوة wa an yaquma an-nasu bil qist mutane su tsayu da adalci a komai ka zamanto adili wa huwa al-adil alladhi qamat bihi as-samawati wal ard wannan qist shine adalcin da sammai da ƙasai suka tsayo a kansa kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiko da manzanninmu da gaskiya lafazin bayyinat hujjoji mun aiko su da gaskiya da hujjoji akwai dalili wanda yake tabbatar da cewa waɗannan manzanni dukkaninsu aikakku ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wani annabi sai ga Allah madaukakin sarki ya ba shi aya wacce za ta zama to mu'jiza a gare shi dan gaggatuwa bisa sakon da ya zo shi Mutanen su yarda su ba da gaskiya haka Allah yake ba annabawa to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba shi alƙur'ani ƙur'ani shine mafi girman mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi sallama, kuma ana ce mu ƙur'ani nan mu'jizatul khalida wato mu'jiza dawwamamma me yasa aka ce mata haka saboda dukkan wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko to mu'jizarsa tana karewa daga lokacin da annabin ya rasu ya koma da Allah ita mu'jizar ta tsaya yanzu annabi Musa alaihi salam mu'jizar sa an ba shi sanda ko sannan yana saka hannunsa a hammata ya fito ya harke ko ba ka bane bar wannan kana iya cewa gangan jikinsa ne amma ita sanda da take daban wanda zai jefa ta ta zanto macijiya da kuma kama ta ta koma sanda ya ciwon dabbobi da ita har ma daga ciki yadda ki teku ya tsage hanya ta bude an fahimta gwargwadon ƙabilun banu isra'ila hanyoyi goma sha biyu a cikin ruwa kowace ƙabila kowane famili da hanyar su suka fi suka fita to irin nan ayoyi ita sandar yanzu ina take tana ina fata annabi isa alaihi salam yana rayar da matattu yana sassaka tsuntsu ya busa masa rai da izinin Allah kuma tsuntsun ya tashi da izinin Allah ina wannan mu'jiza take yanzu babu ina fata ana fahimta wannan mu'jizar ta zo ta tafi malamai suna cewa a ƙarshen zamani idan annabi isa ya dawo wannan mu'jizar ba za ta ci gaba da aiki ba saboda zai dawo ne a ɗaya daga cikin mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a matsayin annabi zai dawo ba domin babu wani annabi a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kawai zai yi zai dawo ne a matsayin kwamanda jagora ne na jihadi da ɗaukar karmar Allah zai karya gumaka zai karkashe aladu an fahimta to irin wayannan ayyuka da zai yi su ne amma ba wai zai zo yana da mu'jiza kuma ga wani ya mutu ya ƙara ta da shi a wannan ta riga ta wuce an fahimta to baya ga nan fa annabi salihu alaihi salam ina ta go shi ba ta an yanka ta ma tun yana da rai amma etta ta gudu ko ta shige cikin dutse jabal ajiyar kamar yadda hadisai suka nuna wanda za ta zo ta bayyana a ƙarshen zamani amma dai ba wai cewa ita sun bace ita dai ta gudu Allah kuma ya san ina ta yi ya ta yi ta zauna dutsen. Allah ya barta a nan ya aka yi wallahu ala abinda Allah ta'ala yake cewa kawai shine wa iza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayati la yuqinun idan azaba ya tabbata ga mutane na ƙarshen duniya to Allah yake za a fitar da wata dabba wanda za ta riƙa musu magana ita wannan dabba magana take yi za ta riƙa cewa kafiri kafiri ta kira mumini ta ce mumini haka za ta kira mutane a lokacin har ma aka ce da sanda irin ɗan sanda ƙarami kamar alƙalami a tare da wannan dabba tana sa ma kafiri a goshinsa rubuta masa kafir a goshinsa kawai za ga kafiri a rubuta har mutane za su rika cinikayya da wannan suna ake kira ce haba haba mumini ka sai mun da wannan ruwan mana kai haba kafiri ka dan kara mana haka za a ringa yi to munasabar da yasa na kawo wannan maganar wannan dabbar malamai sai suka yi sabani wurin ta'abidin wace dabba ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ga dabbar ba aya ta faɗa kawai za a fitar da dabba kuma qur'ani bata ce ga irin dabba ba ba sunanta ba ba faɗa ba hadisi babu wani hadisi da ya inganta annabi ce ga dabbar amma dai tabbas dabba za ta bayyana ina fata ana fahimta kuma hadisi ya inganta annabi ce mutane na tsaka da dawafi mutane na tsaka da dawafi kawai ce aka ta bayyana tsakiyar a kama to har yanzu dai ba a san wace dabba ba shi akwai asar na sahabbai da suka je wannan ajiyar din aka nuna ga wani wuri da ya ƙone amma kuma zagayen wani wuri a cikin inda ciyawa ta ƙone shi bai ƙone ba ya nuna masa annabi ne ya nuna masa yake cewa wannan shi shine mawdu'in dabba inda wannan dabba za ta fito kenan to duk waɗannan hadisan suna to wurin tahdidin a iyakance a ayyana dabbar wasu daga cikin malamai suka ce ita ce kaguwar nan ta annabi salihu ka ji da wasu wasu suka ce a'a wani maciji ne akwai wata macijiya lokacin da za a sake sabanta ginin kaba ƙwarai shawa sun matsa mata wurin haka foundation da sake gini ta shige cikin kaba kawai rami haka aka yi ginin tana kai tana ci aka ce wannan macijiyar ce wasu kuma suka ce jassasa ce jassasa ita kuma ta zo a hadisin tamimud dari kun tuna da hadisin ko tamimud dari shi ne hausa suke ce mai tamimud dari ba tamimu ba ne tamim ne eh tamimud dari din nan wato abin nan ne shi a kirista ne ba ne yake cewa sun yi tafiya a cikin teku a cikin jirgin ruwa to sai igiyar ruwa ta ja su suka yi a tekun su yanzu a wannan jirgin su sai ya to a haka wasu sun rasu wasu kuma sun sha waɗanda suka sha suka samu kansu a wata jazira tsibiri a tsakiyar teku da kama katako da kama roba ko ma da menene har dai aka samu da suka gansu adadin waɗanda suka sha sai suka ga tunda wannan jazira ce bari mu shiga ciki dan mu game a cikin wannan gari jazira ce ma'ana tsibiri ne a tsakiyar teku ga itatuwa ga komai suna zuwa sai suka ci karo da wata dabba ita ce jasafa, da farko da suka ga wannan dabba sun tsorata tana da yawan gashi a jikinta ba ka iya gane gabanta balle bayanta saboda tsananin yawan gashi suka ce ke ko baiwa Allah wace ce ke ta ce musu wannan jassasa ni ne jassasa amma ku shiga cikin wannan tsibirin wannan mutumin da ke ciki shi ne ya fi dacewa da duk wasu tambayoyi da za ku yi shi zai ba ku amsa ya ce sai maka ƙara jin tsoro ta kira mana sunan wani mutum anya wannan kori aljana ce ko shaɗan ce iya abinda da tamimu dari dariya fara kenan akan wannan dabbar ta faɗa sunanta amma ba a iya gane gabanta da bayanta saboda yawan gashi to shi kenan sai suka shiga cikin jazira Ita sai ko wallahi muka ga wannan mutumin mutumin ne ya rika mana tambayoyi ko daga ina kuke wallahi mu daga jazirar larawa muke mun shiga kwale-kwale ne jirgi ruwan nan ya nufe saboda idaniyar ruwa ta ja aka yi kaza aka yi kaza mu dai Allah ya tsira ta cikin shi ne muka shiga wannan jazirar taka ya wannan buhairatu da bariya nan ta yankin larabawa suka ce tana nan yace me kake tambaya suka ce me kake tambaya gane da ita yace ruwanta har yanzu wannan ruwan yana fitowa tana bubbugan da ruwa wannan ruwa wannan gulbi ko kaza sai kwarai da gaske suka ce masa haka tana ruwa sosai kuma mutanen ta ma suna kiwo suna amfana suna noma Ya ce da lokaci ya kusa tana dab da ruwan zai dauke gaba Ya ce ya lambu kaza gona kaza ce kaza Ya ce to lokaci ya kusa da zai gani ya ruwa kaza ya wani wani kaza ya dinga musu tambayoyi mutumin fa yake tambayar su can kawai sai ce musu yaya labarin annabin nan da baya rubutu baya karatu Yi ne faru da shi suka ce an aiko shi kwarai da gaske kuma mutanensa sun kore shi mutanen makka daga makka ya yi hijira ya koma ainihin wato wani gari mai yawan da binan shine madina ya ce kash amma ko da mutanensa sun sani da sun yi imani da shi ya biya musu alkhairi to kai kuma fa kai wane ne waye shi eh yace alal masih yace ni ne masih dajjal dujal daga gani ido da ido a takaicen takaitawa mahallin shahid wannan dabbar ta farko akwai wanda suka ce ita ake nufi kaji uku ko sai na hudu wasu suka ce ba kowace dabba ba ce wata iriyar dabba ce ta musamman wanda wannan dabba dukkan wani nau'in halittar dabba da Allah ya halitta a duniya to tana da wani bangare na halittar wannan dabban a jikinta misali kanta na kana kunnanta na alade ne hancinta na na rago ne a bindin na raƙumi ne kafa kuma na kaza ne duk irin wani abubuwa aka haɗa mata a cikin halittunta to hakan ne ya zo a ciki to amma wace dabba ce da ne wace ce Allah kada ya sani da ni da kai yanzu ba ma bukatar sai mun san wace ce dabba ko ba haka ba amma mahallin shayi har yanzu ban manta maganar da muke ba ita wannan dabbar ta annabi salihu ina take yanzu babu ita annabi salihu fa ya koma ma Allah in ka dauki annabi shu'aibu haka annabi nuhu haka annabi zakariya annabi yahya duk wani annabi gaba ɗaya babu annabin da zaka ce gashi yau baya nan ya koma ma Allah kuma wai mu ji bai tsarara in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa muku Qur'ani ana ce masa mu'jizatul khalida ne saboda annabi yana da wasu mu'jizozi ba Qur'anin kadai ba an fahimta mu'jizar ta tashi ta kai tsaye to ya koma da ita amma mu'jizar ta wanda ba ta kai tsaye ba wanda take da alaka da al'ummar shi shine wani taka duk wani waliyi a duniya wani taka sa mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka fahimta annabi ya yi abubuwa to amma annabi yanzu baya tare da mu amma ƙur'anin da ya zo da shi yana yana yana nan kuma baka isa ka ƙara harafi ɗaya ko ka rage ba ko ɗigo ko wasali ka canza zai yiwa Allah ya riga ya tsare shi inna na alu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun baka isa kai wannan ba Allah ya tsara alqur'ani babu wanda zai kawo masa wani an gane ko kitabun ne la ya tatarraqu ila sahatihi naqd wala isal kuma kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ina fata muna fahimta to wannan shine ma'anan bayyana zaka ce hujja dalili dalili na wanda take ci ba ka da wani sauran bayani za ka yi ba ka da jama'a lokacin da ya hau kan mumbari yana hulba sahabbai na masallaci suna sauraron shi amma kuma ana cikin wani hali na rashin ruwa ana fari ana yunwa ƙasa ta bushe wani ya shigo cikin masallaci ya ce ya rasulallah halakatul amwal wan qata subul dukiya ta ce hanya ta riga ta datse ba a iya zuwa kasuwa ai balaguro ai kasuwanci saboda komai ya riga ya tsaya annabi sallallahu alaihi sallama ya daga hannu ya addu'a yace Allahumma azifna Allahumma azifna yayi ta wannan addu'a ta ruwa nan take ruwa yake ci yace wallahi wanda ya faɗi wannan maganar da yayi zuwa cikin ce muna kallon dajimare ya taho wallahi yana zuwa kawai yana zuwa ya hada ruwa a cikin sa kawai sai take yace wallahi haka muka koma gida da gudu gudu gudu gudu kowa na gudu a jikin sharkaf yace wa wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan kamila sati ɗaya ba mu gara na ba ruwa ke kai a madina ba ana ruwa zan kai kafa mahallin shahid da ya sa na kawo wannan magana da sati ya kewayo a sabtu shine mako ya wayo akwai rana yau musabt amma duk juma'a akan ce musu juma'a akan ce sabt ana nufin mako guda da sati ya wayo wata juma'a annabi yana kan mumbari ko shi wannan mutumin da ya zo satin da ya gabata ko wani daban shi ma sai ƙara yin magana da shi ya rasulullah halakatul amwal wa qata'atis subul wancan karan na farko halakatul amwal saboda babu da mai wannan kuma ruwan yayi gyara yayi yawa <laughs> Allah ya sauka ga mana annabi nan ma yana kan mumbari malamai suka ce ya halatta a magana da limami in yana hudu ba kai tsaye ko liman ya magana da mamu ya halatta amma baya halatta mamu da mamu magana saboda aka kawai sai annabi ya fara addu'a shi ma Allahumma hawalaina la alaina la alaina Allahumma ala al-diradi wal akami wa awdi wa ala al-awdiya wal jibal Allah ka kawar da ruwan ya koma gulabe da ainihin wato wadi da kan duwatsu da sauransu wallahi ya ce annabi idan ya haka ya nuna wani bangare a sama sai ga ruwa ya tsaya amma an kashe wuta ya tsaya cik in annabi ya nuna na sai ga kawai ruwan ya tsaya ta inda annabi ya nuna sai ga kawai ruwa ya tsaya ruwa kawai sai ya tsaya cik annabi bai kammala hudu wannan ba kamar yadda ya zo farar daya haka ruwan ya tsaya cik to nan ne bayyanan da nake so magana na, da annabi ya haka yana kammala wannan ruwan da ya tsaya sai annabi ya ce babu wata dabba ko mutum ko aljan ba ce ya shaida ni manzan Allah ne wannan abin da yayi bayyana sunan shi hujja ne ya kamata wanda zai imani da shi ya imani da shi ba ya jakka ba ka san cewa dan adam ba zai iya irin wannan abin ba daman mu'jiza shine ka zo da abin da a baka abin da ya wuce hankali ba zai dauka ba mutanenka ba za su taba yin irin shi ba da wuya a ce dan adam ya irin wannan abin in dai ba Allah bane ya masa wannan to bayan an ba su hujjoji su annabawa sai ce kuma wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan muka saukan musu da littafi Allah ya faɗa mana wasu littattafan wasu ba faɗa mana ba ko akwai alqur'ani shi ake cewa alfurqan akwai taura akwai linjila akwai zabura akwai irin su sufi ibrahim wa musa ko ba haka bane wasu kuma ba faɗa mana ba amma mun yi imani da su kamar yadda Allah ta'ala ya mana bayani a ƙarshen suratul baqara yace wal mizan Allah ta'ala ya saukar da sikeli wato na adalci lafazin mizan shine ai wato al'adil wanda za a yi adalci da shi ya ce da ya kuma nasu bil idan mutane su tsayu akan adalcin nan kar wani ya zalunci wani kar wani ya danta wani kar wani ya kaza ya wani ya kaza duk abin da sunan shi adalci a tsayu akan shi a mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya kuma ya yi haƙuri kawai a nuna masa rashin gaskiyarsa kuma ya gyara to a nan malam ya ce fa akbar subhanahu annahu arsala rusulahu sai Allah madaukakin sarki yayi bayani a wannan ayar cewa ya aiko da manzanninsa wa anzala kutubahu ya kuma saukar da littattafansa li yaquma an-nasu bil qisti wa huwa al-adl dan mutane su tsayu akan qist al-qist shine adalci sai tsayo akan adalci wa min a'zami al-qisti wallahi wala yace daga cikin mafi girman adalci at-tauhid shine tauhidi kada ta Allah idan ka rike tauhidi ka gama karshen yau kanka adalci kenan domin za ka yi wa Allah abin da ya dace da shi kuma kama Allah adalci a rauni da kake da shi kayi abin da ya kamata domin shi ya halicce ka ya baka lafiya ya busa maka rai ya azurta ka ya ce bauta mun kuma sai ka bauta masa sai ka ji daidai kira wannan an samu bal amma a lokacin da Allah ya halicce ka ya baka lafiya ya wadata ka ya maka kaza ya maka kaza kuma ya ce bauta mun sai ka ko ka hada bautarsa da wani to wannan shi ake cewa tadafifi bi ainihi kuma kana so Allah ya baka lafiya kana so Allah ya maka arziki bayan baka bauta masa wannan ai ba ka yaran ji ba kenan saboda babu akwai imbalance a nan gurin saboda haka shi sa nan malam yace mafi girman adalci shine tauhidi wa huwa ajali adli wa qiwamuhu tauhidi shine kan adalci kuma da shi yake tsayuwa wa anna shirka zulmun kuma lalle ita shirka zalunci ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah mulkin sarki yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mafi girma kuma wannan ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da wata aya a cikin suratul an'am fadin Allah ta'ala alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun suka yi imani ba su lullube imanin su da zalunci ba to waɗannan su suke da aminci kuma su ne shiryayyu sahabban manzo Allah da aka saukar da wannan aya hankalin su ya tashi domin sun san zaluncin da su suka sani shine irin laifuffukan da suke aikatawa a jahiliya kafin zuwa musulunci suna sata suna fashi suna zinace-zinace ana binne yaya mata da ransu ana auren mata uba mutum na auren mata hamsin sun shi kadai irin wani abu suna caca ba abin da ba sa yi suna fada suna zubar da jinanen juna ana gaba a tsakani sai a shekarar ɗari ana gaba ana yaki haka da sai su ga yanzu musulunci ya zo kuma an ce wanda bai lullaba imanin shi da zalunci ba sai hankalin sai tashi annabi ce a a ku kwantar da hankalinku ai shi al-islam bai jibu ma kullu ba wannan zaluncin da kuke nufi ake nufi ba ba ku ji magana bawan Allah na kwarai ba Luqmanul Hakim Luqman lokacin da yake wa ɗansa nasiha me ce wa ɗansa ya bunayya ko la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim saboda haka babu abin da ya kai shirka girma a cikin zunubai gabaki da saboda shirka ita ce zunubin da sama ta kusa ta kece to su ruguzo kasa ta yage ko ta rubta saboda an yi shirka kadu samawati yatafattarna minhu wa wa al-ard al-jibal hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada to da ka shirka azimun ne Allah ya tsare mu da ita malam yace fa shirku azlamu zulmi kaji yace ita shirka ita ce mafi zalincin zalunci a zalincin ma ita ce azzalima a cikin azzalunci ma a cikin a cikin ma zalunci azlamu zulm a cikin kaga zalunci ba bazuri ba to a cikin zaluncin ma akwai wanda ya fi tsarani to shirka ce wa tauhidu a'dal al-adl shi kuwa tauhidi shine adalcin adalci a cikin adalci wanda yafi zama adalci shine tauhidi kada ita Allah malam yace fa ma kana ashaddu munafatun li hadhihi al-maqsud fa huwa min akbar al-kaba'ir wallahi duk abin da ya zama yana da tsanani wajen kore wannan manufa ta ita Allah to wallahi ka tabbatar da wannan abin shine mafi girman zunubi haka shirka take yi shi yasa daga cikin mafi girman zunubai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna aukar da mutum cikin wuta ba fa shiga wuta yake a hankali ba an tayawa yake ya fada kawai taka akwai mai na farko shine ne shirka sai da aka yi littafi guda ka karanta kitabu da kaba'ir menene zunubin farko shirka ce Allah ya tsare mu da ita yace ila an qala har zuwa inda yake cewa falamma kana shirku munafiyan bizati li hadha al-maqsud kana akbar al-kaba'ir ala al-islam yayin da shirka ta zama ita ce take kore ainihin wato manufa ta kaɗaita Allah dukkan ta ita shirkan sai ta zama daga cikin manya-manyan zunubai kai tsaye babu wani zunubi da za ka kawo ba kai zaka ce wai sata ba ba kai zaka ce ko kisan kai duk bai kai shirka ba ba wani zunubin da ya wannan jini ya zuba ɗigo ɗaya babban laifi ne a addinin musulunci amma duk girman wannan laifin kuma bai kai shirka ba annabi ya bada labarin waɗansu da suka shiga wuta wani ya shiga wuta saboda kuda jinin sa ya bayar da jinin kuda wani shi kuma ya shiga aljanna saboda ya ƙi yadda ya fara jinin kuda a shirka shirka ga shirka ba abun wasa bane tauhidi ma ba abun wasa bane da haka shirka ta zama ita ce kai tsaye inda za a tambaye ka wani zunubi ne ya fi girma a duk duniya kai tsaye ka ce shirka domin shi ne zunubin da mutum ya mutu ya mutuwa ba domin shi kenan an samu matsala wala Allah ba zai gafarta masa amma idan kana aikata wani laifi a matsayin ka na ajini dan adam mai kurakurai kana nadama abun kana kaza ko ka tuba Allah zai yafe maka ko baka tuba cikin falalan Allah da rahama shi zai iya yafe maka cikin yawan falalansa in ya so an fahimta malam ya ci gaba ya ce wa harrama Allahu aljannata ala kulli mushrik Allah ya haramta aljanna ga kowane mushriki Allah ya haramta aljanna ga kowane mushriki yanzu dan Allah zaka so a ce kai baka daga cikin da za su ga aljanna ba la abu akwai ban tsoro ba malam duk girman aljanna da kake ganin za a samu mutanen da ko fegi ya ba su da shi ko taki ne ba za su samu Allah ya sa ba mu bane Allah ya sa cikin mu nan duka ba dan wuta aljanna malam tana da fadi kuma abin da zai baka mamaki hadisi ya inganta maza sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a cika wuta sai ta cika tam amma ba ta koshi ba tana haɗama har sai Allah ya sa diga digansa ya taka ta sannan ta koshi amma ita ko aljanna za a sa kowa duk mun shiga mun kama gidan da jinmu falas falas za ba aljanna ba gida na ta faɗa muku wannan aljanna ba gida bane falas ne fada fada ne a aljanna eh ai gida bai yi ba aljanna to tafi karfin a ce gida ne fada an san fada ko irin nan mulki to su ne aljanna to duk mun kama fadojinmu na mulki a cikin aljanna amma aljanna da sauran fili ba su cika ba shi annabi ya ce Allah zai rika halittar bayansa yana cike su har sai ita mata cika fam to sannan ne za a zo da ma mutuwa a yanka ta a ce wa yan aljanna duk muna cikin insha Allah a ce khuludun falamau mu tsara murna mu tsara farin ciki yan wuta a ce musu ma khuludun falamau su kuma su ta bakin ciki Allah ya tsare mu ya kare mu da wuta so da haka Allah ya haramta aljanna ga dukkan wani mushriki wa abaha damuhu wa maluhu Allah ya halatta jinin mushriki Allah ya halatta dukiyar mushriki wa ahlahu iyalansa li ahli tawhid ga masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala amma muka kalli yanzu kaga mushrikin nan musulmi ne ko ba musulmi bane amma me annabi ya faɗa akan musulmi kullul muslimi ala al muslimi haramun ko damuhu wa maluhu wa irduhu amma a nan gurin fa sai aka halatta kuma jinin saboda shirka ai ba karamin virus ba ce shirka ta jin sabuwa masa matsala ya ce wa an yattakhiduhum abidan lahum duk wani mushriki musulmi zai iya ɗaukarsa sa a matsayin bawansa yawa ya rika masa hidima ya ce lamma tarakul qiyam bi ma'murihi lokacin da suka bar tsayuwa ga abin da yake bautar Allah din tunda sun sarwatar da haƙƙin Allah dole Allah ya wulakanta su وأبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل المشرك عملا Allah ya ƙi yadda ya karɓi aikin idan mushriki yana aiki Allah ba zai karba ba wa an yaqau yaqbala fihi shafa'a kuma Allah ba zai karɓi cetonsa ba ba wanda zai zo ya nemi ceto ga mushriki Allah ya bada wannan ceton ba zai yi ba kawai eh domin da Allah ta'ala yake cewa yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla mana sai wanda Allah ya yarda da shi bai ba shi kai izini kaga ceton nan ya ce yi sannan wa rafiya lahu qawla ya faɗi wannan magana ta kalmar shahada ta babu shirka a ya kade ta Allah da wanda za a yi malamai suka ce ai ya azanu lishafi wa yarda anil mashru'i lahu bana sai Allah ya bada izini ga mai ceton kuma ya yarda da wanda za a ceta hatta ceton ma sai Allah ya yarda ya ce za a ceta a ina farashin mu sai wanda Allah ya yarda ka batun ce to a riga ga dubu dubu saba'in din bai tasowa, kuma sai an yi ma yawa saba'in nan nan dubu saba'in ma Allah bai san yi ba a wuru billah ba daidai bane wannan Allah ya kyauta saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya sa su su zama to irin waɗannan wulaƙantattu saboda bar wannan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi malam yace aw yajiba lahu fil akhirati da'wa sannan balle ma a lahira ko wata addu'a roƙo in yayi ma mushriki ba za a ansa ba aw yaqbalu lahu fiha raja da buri da yake fata Allah ka taimake ni a bani dama ko dan ruwa in ja'i na ba zai samu wannan dama ba dan dama abin su zai yanke lokacin da za a fitar da aboki abokin mutumin kirki a cikin wuta ya shiga wuta saboda aikinsa na lada bai ba shi dama ya samu merit na shiga aljanna ba sai ya shiga wuta ya remedial <laughs> to abokin shi mutumin kirki na duniya da suka yi abokan kirki shi yana aljanna in ya tambaye Allah ban ga aboki na wani bayan Allah ya ce yana wuta wannan bayanin na Hassan al ne ɗaya cikin manya-manyan tabi'ai ya ce sai ɗan aljannan nan a matsayinsa na ɗan aljanna wanda dama Allah ce shi ɗan aljanna ɗan gata ne وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون جاء بند دان الجنة yake so ake masa Allah ce lahum fiha ma yasha'un suna da duk abin da suke so to abin da yake so sai ce Allah dadi na aljanna ba zai cika ba sai da aboki na wani sai ake kawai shikenan don ya ji daɗi a je a fito da abokin sa wuta idan aka fito da shi ake masa wanka a ma'ul haya aka kai shi aljanna yan wuta da suka yi riliyar a aljanna sai musu ake jahannamiyyun kuma suna ƙauye a aljanna za a ji suna ƙauye a gani amma a ƙarshe Allah zai wanke za a daina jin ƙaurar gama a shi ake gane su wannan ƙaurar sun taɓa shiga wuta shi ne wannan ɗan wutan da aka fitar da shi ɗan wutan abokanansa a wuta wanda suka san dama akwai shi ana masa azaba kamar yadda ake musu za su ce ina wani ba mu gan shi ba sai a ce an fitar da shi wanda suka samu fitar da shi wa ya fitar da shi baban shi ne ya fitar da shi a ɗansa ne ya haddace ƙur'ani a baban shi ne annabi ne ya cece shi waye ceton wa malami duk ba ko daya sai a ce abokin sawara ne ya cece shi to ƴan wuta sai su nadama a lokacin su yanke tsammani su ce fa malana min shafi'in mu ba masu ba mu da masu ceton mu wala sadiqin hamid ba mu da aboki ne kaunar mu wanda zai tana da mu ba balantana ya fito da mu kuma asalin basari ai ya faɗi wannan maganar ne da yake ta istakfiru min ashabis salihin ku yawaita abokanan kirki ka yi ta abokai da mutanen kirki zama abokan ka duk mutanen kirki fa innahum yanfa'una yawmal qiyama domin suna amfani ranar tashin alkiyama to kaga tsammanin su zai yanke to ba za su taba wani buri ba da za a cika musu yanzu yan arab waɗanda suke to zalla arab ai buri da ce, ko ba haka bane yace wa alal arafi rijalan ya'rifuna kullu bi jimahum amma daga cikin abin da za su yi ai za su yi buri sai an afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah kaza kaza kaza kaza a karshe Allah zai yafe musu saboda adalcin Allah da rahamarsa da yake wa rahmati wasi akbul da tabi yanzu nan ba buri suka yi ba amma ɗan wuta ba suna da buri amma ba za a cika musu ba suna da ɗalab za su nema amma wala duka ba za a musu ba har ma kiran ma mai gadin wutar za su yi wa kawana dau ya maliku ya yaqdi alaina rabbuka qala innakum so. sun sai suke ma a kashe su a wutan su mutu wai su mutu kaga za su yi wa Allah in sun mutu kaga ai nan ko a a ce innakum makisun akwai sanar za a ce musu ma sau fiha wala tukallimun kan wanda ya sake magana ka yan wutan suna ganin wulakanci Allah ya tsare mu da wuta mala eh eh a lokacin da suke da arabin matsorin suna cikin tashin hankali da firgici ai zaman su amma a ƙarshe Allah zai yafe musu eh su wannan wanda aka yi duro ne da aikin ladan da nazarin zunubin an yi kankan an yi kunnan doki su <laughs> ai ba gari kawai ya yi dole to kaga ba kai ba za ka tafi wuta ko ba za ka tafi ajiyar wallahi ma kai shi sa malam musulmi duk inda ya samu wani aikin fadila fadila ne aikin da zai ƙara ladanka a account ɗinka na lada wala ka kare na wannan aikin ka yi shi kawai sai dai in baka da iko na filfili ne sallah ne taimako ne yafiya ne kasanan iri iri Allah ya taimake mu Ubangiji ta'ala wannan shi ne tsarin da yawan mushriki ba zai iya wucewa ba ba kuma zai ci nasara ba ba wani burin da za a biya masa sai malam yace fa innal mushrika domin shi mushriki ajhalul jahilina billah fi kowa jahiltar Allah shi mushriki fi kowa jahiltar Allah haitu ja'ala lahu min khalqihi niddan ta yadda ya sa wa Allah kishiya kai ka ka jahilci Allah da ka san Allah hakikanin sani wallahi ba za ka samu Allah kishiya ba amma sai ya sa masa kishiya wa zalika ghayatul jahl bihi yace wannan shine makurar jahilkar Allah da makura kenan wurin jahilkar Allah kama annahu ghayatul zulm bihi kamar yadda yake shine karshen zalunci ka zalunci Allah ina fata ana fahimta kuma zaluntar Allah zaluntar kai ne wallahi ka zo kai ka kama Allah kishiya malam yace wa in kana al-mushriku fil waqi' lam yadhlim rabbahu kaji magana ta ko yace ko da a zahiri a hakika shi fa mushriki bai zalunci ubangijinsa ba eh amma wa inna ma zalama nafsuhu ya zalunci kansa da inta maganar ibnu qayyim ta kare tun da magana sai ke karanta to wannan shine dalili na shida daga cikin dalilai da suke nuna cewa lallai shirka ita ce mafi girman zunubi to sai dalili na bakwai wanda shine dalili na ƙarshe a cikin dalilan malam ya ce inna shirka tanqusu wa aiba nadhu wa rabbi ka wurin yake malam wa aibu rabbi ko rabbu ke tanqusu wa na zahar rabbu subhanahu ba sani ba ko kuskuren rubutu ne ku sai an da ke yake haka yake inna shirka sanaqqusu ko haka ne wa aibun nazzaha ar-rabb subhanahu nafsahu anhuma wato ita shirka tana tauye tana tauye wani irin aibi wanda Allah da kansa nazzaha nafsahu anha wato Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kanshi daga wannan aibin to tunda Allah ya tsarkake sai ita kuma shirka ta zo take rage abin take mai da shi ba komai bane ina fata ana fahimta abinda Allah ya tsarkake kanshi da shi sai take nuna ba wani abu ne wannan abu saboda haka tunda ba wani abu ne da yake da aibu ba to ai ya kamata Allah ya bar shi a dingina masa kawai a'udhu billah Allah ya kyauta yace faman ashraka billah kin mutumin da ya shirka da Allah faqad asbata lillah kajibo ya tabbatarwa da Allah ne ma nazzaha nafsahu anhu abinda Allah ya tsarkake kansa daga gare shi shine abinda kuma mushriki yake ko abinda shirka take yi ita shirka tana rage wato tana rage kaifin illa da matsalar aibin da ke cikin shirka da Allah ya da kanshi da shi ina fata ana fahimta a'udhu billahi zina tana da aibu duk wanda aka jingina masa zina ai kaga babban aibu ne to sai wani yazo ce fil Allah zina me ai wannan shine wahewa ai ba kamar kenan yana nuna cewa zinan nan ba komai bane ai ba ce mai kyau ko kuma wani ya fito ya ce ni ba mazinaci ba ne da ya zo ya ce shi ba mazinaci ba ne kaga ya tsarkace kansa daga mai daga zina to wani kuma sai zai nuna masa kai zina da take da kyau abin burgewa ne za ka ce kai ba mazinaci ba kaga to ka faga ne Allah ya tsarkace kansa daga shirka ita kuma ka zo kana jingina masa abin da Allah ya tsarkace kansa da shi to daga lokacin da kake jingina wannan ka tabbatar da Allah shirkan ka kana nuna ai ba aibu bane wannan abu Allah ya tsare mu malam yake cewa wa hadha ghayatul muhaddati lillahi ta'ala wallahi shine wannan shine karshen yaki ko fito na fito da Allah karshen fito na fito da Allah kenan wa ghayatul mu'anadati wal mushaqqatu lillah wannan shine karshen kangara da sabawa ga Allah madaukakin sarki lafazin shaq shine daga shiqaq ne wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya tsare mu wannan shine nau'in shirka da muka karanta na farko ma'ana bayanin da shirka kai yayi malam yayi akan shirka da kuma dalilan da ke nuna cewa babu wani jirgin da ya kai shirka girma Allah ya tsare mu da ita yanzu bayan mun ji wannan ka karanta wane ne zai biya shirka wa zai biya da imaninsa ba wanda zai yadda wanda ma ka ga ya fada cikin wannan bala'in za ka yi kokari iya iya ka ne ka tsamo shi sai da karfin ka ya kare ba za ka zira masa ido ba yana ta tafiya cikin jirka gaba na biyu kanwa ushir musura jina a ya ake karatun nahu yana samu wallahi wala yi tsammanin lokaci yi ba to al-musta sai Allah ya fi mana abinda muka faɗa daidai ubangiji sai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madarkin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah